cikin ƙasa ƙiyamun laili azumin litinin da alhamis ɗabi'a ta gari hali na gari ya tsarkake bakinsa daga cin naman mutane daga zagin mutane daga raina mutane daga wulakanta mutane duk duniya ya ɗauka shi ya fi kowa laifi ya ɗauki kansa a matsayin da umar ɗan khattab ko wani daga cikin magabata ya ɗauki kansa ya ce idan an ce ga aljanna ba wanda aka zai shige ta sai mutum ɗaya cikin al'ummar annabi ya ce sai na sa rai cewa ni ne wannan mutum ɗayan idan an ce wuta kuwa kowa zai tsira guda ɗaya ne zai saura zai fada cikin cikin al'ummar annabi ce sai na tsammanin ni ne wannan ɗayan tsammanin farko sai sa ka aiki na gari tsammani na biyu sai sa ka nisanci munanan ayyuka haka ake so ka zama tajma'u bainal khawfi war raja amma idan ka dauka kai tsarkakakke ne kai tsarkakakke ne kai ne mummuni sauran kafare ne kowa ba mummuni bane ko kadai ne mummunai ko goma ko ku sha biyar ko ku ashirin ko ku talatin kun kafarta kowa ko kadai ne musulmai to daga lokacin da ka kafarta al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka tanada abin da zaka bada amsa cikin kafari da an tambaye ka da yawa daga cikin mutanen da mutum ba zai iya kyautata sallah ba in ka kalli sallar shi sai ka ci gyaran sa karatun fatiha in kana so kai masa jafa'i sai ka ci gyaran sa in ka ce karanta fatiha amma ya kafarta dukkan al'umma ya dauka shi kadai ne mumuni ya kafarta uwa ya kafarta uba ya kafarta yayye ya kafarta shugabanni ya kafarta talakawa ya kafarta masu kuɗi sauran shi kadai ne mumuni shi da waɗansu ire-irensa su bakwai ko su takwas za su yi lissafi idan an ce al'ummatul islamiyya su kaɗai ne sauran fa ba su bane ba a cikin su ba mai jihadi a cikin su ba mai tafsiri a cikin su ba masanin hadisi a cikin su ba masanin fiqihu a cikin su ba wanda ya karatu na addinin da zai iya karantar da kansa ballan sana tasa ko mahaifiyarsa ko ko kanansa ko wanda dan Allah me muke dauka haka me muke daukan addini wasa bayin fa na Allah ne kai ne ɗaya daga cikin su lokacin da Allah zai halitta ka bai baka shawara ba ya saukar da wahayi akan ka ka bo wahayin sai ka tsaka bin san zuciya sai dan ya kawata maka kikkiawan abu afa man zuyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan fa inna Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha fala tazhab nafsuka alaihim hasarat inna Allah alimun bima yasna'un da haka ya kamata mu kyautata wa sauran aljanna yadda muke kyautata wa kanmu aljanna mu ji wa sauran tsoron shiga wuta irin yadda za mu ji wa kanmu tsoron shiga wuta mu ɗauka cewa dukkan mu da yan uwan musulmi za mu iya daidai za mu iya kuskure wannan na iya fina ta gefe kaza ko shakka ba zan iya shi ta gefe kaza wannan na iya fina ta bangare kaza ni kuma na fishi ta bangare kaza sai mun haɗu mu duka mu iya wa addini aiki ni kadai ba zan iya ba kai ma kai kadai ba za ka iya ba wannan ita ce ka'ida ta shari'a kuma ita ce ka'ida ta hankali